Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun isa saƙonni ga mahukumta na bariki da na gargajiya na birane da na ƙauyuka a dukkan faɗin ƙasar domin shaida musu da umurtarsu da su ta ɗaukar matakai game da taɓarɓarewar karatun boko inda waɗansu shugabannin ƙungiyoyin 'yan boko ke isa makarantun na cikin birane ko ma na ƙauyuka domin hana ɗalibai yin karatu wannan ko nasaba da halin da aka shiga tsakanin gwamnatin ƙasar ta Nijar da ɗaliban jami'ar Abdul abdulmuni joho ta babban birnin mai bube nomo magajin garin tsarnawa ne bisa ga wani mai da muka samu daga gwamnati sanin kowa ne a cikin yan kwanakin ga masu kallon tele masu sauraron radiyo ne suna jin irin matsala da makarantun da sun shiga nan a cikin kasar mu ta Nijar makarantun nan yau ana faɗi matsala da can ta taso daga university Kenya akwai wani abu da ya faru tsakanin ɗalibai da malaman su an ka samu waɗanda suka yi ma malamin su wani barkwanci suka mai wata shegantaka abun daga na ya tashi to wannan abun shine sannu sanu har ya sabko a cikin ƙasa ko ina ya zamanto yau makarantu ma da abin da bai shaha ba sai waɗansu su taso daga wani wuri su zo da tsumojin su su hidda yara su kore su su hana su makaranta bisa ga hakan na gwamnati ya ce ba za su yarda wannan ba kuma za su ɗauki mataki za su ɗauki hanyoyi waɗanda za su kare waɗanda ka su yi A nasa ɓangaren Malam Ahmed Tahiru magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni a lokacin da yake sarakuna da hakimai da 'yan majalisar wakilai na karkara ko na ƙauyuka da magajin nan gari bitar umarnin na gwamnati game da sha'anin na boko da kuma saƙon da suka samu yana mai cewa. Ban ku ba ku yi ba sai ana zamne dai a ga yara sun zo suna jihar lakwal ko suna son su hidda wasu cikin lakwal shine ba kamata ba wannan abu duk vraiment yara ta yi kan uwaye yara abun da muke so da uwaye yara da gwamnati da kai da sarakuna da merori da duk mai fadi a jiya wanga problem mu zo mu rike shi mu nemi mu shawo gaban shi lakon ita ce rayuwa bisan ta ne muke zamani in babu ta zaman mi muka saboda venir ki yaran nan ne inda ba dan su ba Allah na tuba rayuwa ma mizamin da inda ba dan diyan mu wakilin mai martaba sarkin kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardar sardauna cewa da alhaji ibro salifu ya yi mamakin tsoma yara kankana da ɗaliban jami'ar ta babban birnin ya mai ke yi a cikin matsalar su da ke tsakanin su da gwamnatin kasar kuma tun da kuwa uwayensu da 'yan lakwal ƴan college da ecole primaire kuna uwayensu ko wani ɗan zo gida ne shi ja kunnan shi wani kashi za a zanga zanga ba sa ka kakkai su shi ka ta lakulin kuwa wurin kuran kuma in sa'a ta wayan yankun ka tsala karatu kuwa ta shika ga aiki na wayan yara na ba ma na hukumomi na ba don an ka ce sai an sa polisai ta zuwa ka haɗa mangato wani abu na faruwa ce nan kame shi faru mu da mun ka aihe su kuwa yajen kokunan da shi su ɗan university su na da rikicin su su an hawari to tun da su da gwamnati da rikicin su to su bari in ma sun ce ba su karatu su ta su bari university su bar ta kongo har da sun ka shirya su kuma su karatu amma na kawo wanda ɗan yara wanda zai taya wanda a yi kwal premier a ce a hana mishi yin karatu tun da su ko university an ka rufe ko wannan suwa da university shi a karanta suwa a bashi albashin wata su wanda dan sefi ko dan sai iko da sauransu su ko su kama shi ko sarkin fulani alhaji mamman barce cewa yayi wannan lamari kar a dauke shi da wasa an da kon abin da faru can ya mai kuma university babban makaranta gaba daya jami'a can abin ya to yanzu suna su ko ga su ba da umarni ga duk inda makarantun ne suke na cikin kasa su ko su bi nasu umurni akwai matsala sai an daru a samu a faɗi gaskiya na a gyara wannan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.